auren su auren su da wani sai wani. Salamu alaikum. Wa alaikis salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yanzu dai sai ka tashi mu je mu ci abinci. Na kai mana abinci mu kwalan hajiya. To, haka aka yi? Saboda wannan shine al'adar gidanmu. kasan cin abinci da iyaye na ƙara shakuwa sosai gaskiya ne wannan al'adar tana da kyau ko ni a baya lokacin da na yi aure na na farko da samira na yi ƙoƙarin yin wannan al'adar warkacin abinci tare da iyayena to amma saboda mummunan halinta sai ya zama na ba a kwashewa lafiya duk lokacin da muka zana za mu ci abincin sai ki ga wani abin ya faru da ba na jin daɗi haka zan ta ƙoƙari na ta kauce kauce yadda zan daidaita tsakaninta da mahaifana dole na haƙura aka bari saboda dai kawai a samu a zauna lafiya da haka in kika damun da wani al'ada zan zamo cikin farin ciki sosai da hakan gaskiya to ni kuma insha Allah zan iya kokari na in ci gaba da wannan lamarin gaskiya ina taya ka jaje rabuwarka da Samira dan na san har yanzu kana son ta tana cikin ranka Faiza. ina so in shaida miki cewa wannan fahimtar ki ce amma dukkanin abin da nake da burin samu a wata ya mace na samu a gurin ki fa'iza ta yaya kuma zan ci gaba da son wadda bata damu da rayuwata ba wadda bata damu da soyayyata ba wadda bata damu da kulawata ba wadda na aura auren su kuma sa abin da nake nema ba ashe a baya ba auren su ne ba yanzu ne na yi auren su. To godiya nake, ni kuma insha Allah zan ci gaba da saka farin ciki game da dukkanin abubuwan da suka fara a baya. Allah ya dace da mu. Yanzu dai abinci ya kammala. Abinci ya kammala. Mu je mu ci A wurin so ake wata wili abin fada. Doya in ta samu tarbiya a sallada. To ba za a nemi mai mahi gurbin ta ba. Samira, gaskiya na gaji da wannan abin. Ni fa wannan rayuwar da ake a gidan nan gaba ni bana jin daɗin ta. Ya za a yi sai ka ce wanda ba rayuwar so muka yi ba? Kamar wanda ba auren so muka yi ba? Ai kai ka mai da shi haka. Wadda ta bar gidan mijinta, ta bar duk wani kulawa da yake mata. Mota, gida, kuɗin kashewa, sutura, da duk wani abu na rayuwa, ta bar shi ta biyo ka. To yanzu na ji menene matsalar me yake so a yi? kawai ni ina so a kamin yarinya na umar kairi ta zo ta kara samun kwanakin hutunta na makaranta to bar gaskiya an gaya miki tsakani da Allah ni abin da yasa bana son zaman yake a gidan nan gaskiya irkin nan ba ta jin magana kuma gaskiya ba zai yi yarinya tana gidan nan mu dinga wannan abin ba ni kin san ina son mu soyayya mai rayuwa mai kyau tsakanin mata da miji amma ke completely yarinyar nan batunan ce kawai ni wannan gaskiya shi ne da yasa bana son zaman ta a gidan nan yanzu a gabana kake faɗa min cewar ‘yata ba ta jin magana? Yanzu da ba ta na zaman lafiya muke yi? To ni dai gaskiya na gaya Ni gaskiya ba zan iya so in zauna da yana a gidan nan ba. Gaskiya. Mm, a gaskiya fa'iza ban san me zan ce da ke ba dangane da farin cikin da kika sani a yau saboda yadda na ga mahaifana suna farin ciki suna walwala kin dawo da tsohuwar al'adar da na daɗe ina da burin a iya abin da kika yi na faranta mahaifana rai ya isa ya baki lada kuma ya ƙara miki kusanci da ni kaina gaskiya abu ɗaya ne ya ɓata min rai loma na yi da yawa ko ko a kin ga nan alamun ban ji daɗin abincin ki bane to ai in loma ne da sauki ta ya zaka ce mahaifanka ai ina ga mahaifanka mahaifana ne inda ni ma yanzu na zama yar gida gaskiya ne da laifi ba da kika ce haka to ki hakuri wannan magana da kika faɗa sai ta tuna mu akwai wasu ƙabilu da idan suka aurar da yarsu mace dangin mijin ne ma suke canjawa yar suna saboda ta zama mallakin su saboda haka ke ma iyayen duka su riga su zama guda ɗaya a mafuwa to yanzu ina so in tabbatar na zama mallakinka kuma danginka dangina ne me kike so mm, ina so ka mallaka min ummul kairi a matsayin ta har abada auren su abin bida ne sai mai kai zaya yana ka ɓata rai ko na yi kuskure ne daɗi na ji saboda kin tambayi abin da dama can mallakin ki ne ai Allah ya riga ya baki kuma kai rayuwar ki ce da sai raba gida ita alhamdulillah na ji daɗi sosai ni kuma Allah da Allah ba ni ikon riƙe ta hannu bibbiyu aikin riga ma kin yi abin da kika yi umar khairi ba wani wanda ya mata a duniya kin sai ta rayuwarta wanda a sanadin saitin rayuwar yata mahaifinta shi ma ya saitu ko in ce ko in ce yarki don kan saken kuskure kullum buri na dama ina son ka kasance cikin farin ciki sannan kuma ɗa ai ɗa na kowa ne ba lallai sai mutum ya fita daga cikinsa shi ne ɗan shi ba Allah ya saka miki da alheri Allah ya wa rayuwarsa albarka je na ga sai kallo na kike ta ga kamar wani sabon mutum. Kawai ina mamakin yadda Samira har ta yadda da kai akan zargin da take yi a kanka. Wannan kawai kyale ta wannan ta ai Samira kawai tana ganin kamar tana da wani wayo ne. Bata san kawai kallonta nake yi ba. A hannuna take. To ni na gaji. kuma na ƙosa da wannan alaƙar taku. Na gaji kawai ni ma ka zo mu yi aure. Shi aure yin salada ne. Kinga, ni ba abin da nake so shi ne. Akwai targetin da nake yi a kan sanja. So abin a hankali nake yi. Akwai wasu maƙudan kuɗi ne da nake so in naɗe. Kin san yanzu kuɗin da na yarda ba su da yawa. To idan na ci zan zo yanzu yi aure ne. To ba mu wannan yawa ba. So nake sai na tatsi ta. na tatsi ta gaba ɗaya tukunna kin gani so idan na miki da kanki sai kin fi jin daɗin auren idan da wannan kuɗa. Auren su auren su abin bida ne sai mai kai za ya gane sirri kare da a tone wani yanayi tsautsayi ne kin gashi na barwaya da can daɗin zance bari da koma a wurin so ake wata wili abin fada duk yayin ta samu tarbiya a tsallada to ba za a nemi mai maye gurbin ba mai yaudara da halinta aka gano ta. Me ke faruwa? Fadar suna ba mai ƙarfi yana da karfin sa a bincika. Hello? Assalamu alaikum. Faiz. Da nake magana? Samira ce. Da Allah gaya mu abin da ya sa ka kira ni kawai. Allah sarki rayuwa. Yau a an waye gari. da za ka kasa gane muryar masoyiyarka ta gaskiya. Ba wannan abubuwan da ji ba, ban shirya jin wannan shirman ba. Shirin dai ba wani abun ba ne, kawai ina so a kamun yarinya na umar gari ta zo ta sa sauran eh, ina so a kawo ta ne ta sa sauran hutunta ana. yanzu ka faɗa mini yaushe zan zo na ɗauke ta har abada ke da ita ba ki da alaƙa da ita ba za ta ƙara zuwa inda kike ba kuma ke ma ba ki da hurbin zuwa inda take Halo? Halo Fa'is. ido ya ba zai kuka ba, kowa ya sani a tarihi ana me yake faruwa ko da ke ba sai na san me yake faruwa ba dan alamu ya nuna min na fahimta haka ne samira ce ta kira ni wai tana so a kai mata umar khairi ko ta zo ta dauke ta a cikin gidan nan ta mata hutu a can inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai tana da iko a kanta tunda ita ce yake nufi da haka kenan ƙarya ta ziyarce mu kenan a cikin gidan nan ashe kenan muna faɗin abin da ba cikin zuciyoyinmu a'a ba haka nake nufi ba naga cewa ba daɗe ba kika ce da ni kina so na mallaka miki umar khairi a matsayin iki kenan abin da kika faɗa ba har zuciya keke ba kenan ko ku a'a ni da kika sa ni miki alkawari ni kenan kina so ki tabbatar da ni a matsayin makareci ko da ba cika alkawari a'a ba na faɗi wannan maganar da ranka ya ɓaci ba ne wallahi cikin zuciyata na ce a mallaka min yarinyar nan Sinada. A'a. Ka yi haƙuri. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce mana, idan kana fushi, in kana tsaye ka zauna, idan kana zaune ka kwanta, to don Allah kan wannan alfarman mu koma ka je ka zauna. Mu je ka zauna, saboda ba na so ka fita a haka kada laifin wani ya shafi wani ma in ka fita haka ban san me zai je faru ba mu je ka zauna don Allah idan ka samu nutsuwa sai ka fita to ka dan murmushi auren so abin bida ne sai mai kai za ya gane sirri kare da ato ne shi soyin samu tangare da a ko'ina ido ya ba zai yi kuka ba kowa ya samina wannan kiran da kika kwalla min haka na gaggawa lafiya hindu ba lafiya ba na kira ki ne kiran gaggawa saboda na nemi shawaranki ba na son na yanke hukunci cikin gaggawa dole sai na nemi shawararki a matsayinki na aminiyata ina jin ke faruwa shin da na nema Jamil ya bar ni na ɗauko yarinya ta Umar Khairi ta zo ta su sauran hutunta na makaranta ana amma ya faɗi maganganu akan yarinya na wanda ban ji daɗin su ba ko kaɗan amma ku tafka babban kuskure da kin yi asara namiji samun namiji irin Jamil a yanzu ai wahala yake yi Hindu zan iya rabuwa da Jamil akan yarinya na Ummul kai To ni dai shawara zan baki. Kar ma ki tunanin wani zaki wani ɗauko yarinya, ki batta a can ta yi zamanta. Ki zaman ki da mijinki lafiya ƙalau. Hindu, zan iya rabuwa da shi. Tunda na rabu da Faiz, to zan iya rabuwa da Jamil don ba komai bane shi. akan yarinya na ummul kairi dan ke baki haihu ba baki san menene ciwon haihuwa ba hmm. kar ki manta ke matar wani ce bai kamata kina da aure a kan ki dinka tunanin wani namijin a gefe ba hindu ba za ki gane abin da nake nufi ba ita mai yaudara da halin ta aka gano ba ta sauya auren su Bawan Allah, bawan Allah, bawan Allah.